Kungiyar manoman albasa ta jihar Tawa ta soma gudanar da taronta a garin Madawa, taron majalisin da ke wakana a kowace shekara. Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin shine magatakarren kungiyar ta amfo ta manoman albasa na jihar Tawa. Wannan taron mun shirya shi saboda musa ayyukan da mun kai bara, musa ayyukan da adda saura da ayyukan da ya kamata mu yi bana. Taro mun tsaida shi bisa ga su manoma albasa su kan kansu damar su shirya kansu su tsara kansu su san abin da suka so su san inda za su bi da shi don gwamnati da masu hannu da shi ne a shirye suke su karbi tsarin da sun ka kawo kamar tsarin aiki wanda ya kamata a basu hannu gwamnati za ta iya bada hannu. Sai dai manoman sun ce akwai ababen da ke hana ruwa gudu a cikin sha'anin tafiyar harkoki na noma albasa kamar yanda Ali Duka mataimakin shugaban kungiyar manoman albasa FIFO ta Madawa ya ce. Wannan kwantuwar an yi shi ya ɗauki lokaci amma har yanzu akwai ja'in ja bisa ga shigowa kwantuwar a zo a kawo albasa sannan na biyu muna da matsala abin da ya danganci wani bangare da ba su ɗaukar bandar leviman shi ko bandar leviman kenan da an ka yi shi saboda a tantance albasa ta ina ce sannan kuma albasan nan buhu nawa an ka ɗauka manoman albasar sun dukufa wajen ganin kamfanin nikon albasa ya kafu a wannan yankin na jamhuriyar Nijar bayan aniyar su ta yin haka da farko ta subule musu kuma turan da suka yi musu alkawali suka je kasar Senegal suka girka kamfanin maimakon su kafa shi a jihar Tawa akan haka waɗansu daga cikin mahalarta taron na madawa na jihar Tawa na manoma albasar sun yi furci kamar haka eh, Abdullahi Jallo su tako wannan izini wanda ya kamata ta yi gyaran albasa ta maida ta gari a sa ta cikin abin nan a saida ya zama to ta harin haraka ba ta yi ba sai yanzu aka samu wata wani kamfani wanda ɗauki nauyin ta shi ma kawo nashi ka'idodi bisa waɗannan nashi ka'idodi aka diba aka gani tunda kungiyoyi da waya akwai part social kin su waɗanda ba su zuba ba kenan diya ta ɗoro musu waɗanda ba su zuba ba sunana Muhammad abokan inda kuma president kin region na manoma albasa na ƙasar tawa haru abin da ya tsaisuwa bisa ga wanga zance dai na zancen na da muka yi zai zancen izin kinan na albasa eh, abin da mun tsaye tsaida bisa shi dai eh, warin dai na farko ya ta senegal kuma akwai na biyu yanzu wanda ake son a kafa abin muna sa ran akwai wanda za a yi eh, suna na iso maliki na fito daga kwamitin kalfo cikin departamentin kintawa ni president na fi da siwon kishin kalfo abin da zan fara faɗi in ta yi can kwamitin mu cikin departamentin mu ta abin da zan ja hankalin mutane game da kamfanin nan na sautarako da an ka ce za a kafa nan kenan akwai 'yan kudade da an ka tambaye jama'a su ne na 300 kudin da aka bada to waɗansu sun bada waɗansu ba su bada ba yanzu za mu ja hankalin mutane da Allah su cika wannan alkawali da an ka ɗauka mu ba da kasanmu da su tarakotar nema gare mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.